ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عباد الله إن اللسان من جملة أنعم الله عز وجل على الإنسان بل هو من أجل نعمة من أجل نعمة أنعم الله بها عليه لكنه عظيم طاعته وجرمه إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة والعصيان وأعسى الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده واللسان في الخير مجال رحب وللسان في الخير مجال رحب وله في الشر دخان وسحب فالإنسان فكما أن الإنسان فكما أن الإنسان يحرز أعلى مقامات الدين بلسانه فإنه به كذلك يهوي إلى دركات الكفر والهلاك قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم عباد الله يتساهل الناس يتساهل كثير من الناس في الاحتراز عن آفات اللسان وعن غلوائه والحذر من مصايده وحبائله وإنه لأعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان وما من شيء إلا ومدخله من اللسان وما من شر إلا ومدخله من اللسان <coughs> فسلسلة شروره لا تنتهي منها كلمة الكفر كما قال الله عز وجل ومنها الكذب ومنها النميمة والغيبة ومنها القذف واللعن والسباب والطعن في الآراض والأنساب والتفاخر بهما واتهام البريء واتهام البريء ونشر ونشر الفاحشة في الناس وإشاعة الفاحشة في الناس ونشر الإشاعات والجدال بالباطل ونشر الأقائد الباطلة ونشر الأقائد الباطلة والأفكار الهدامة ونشر البدع والخرافات والقول على الله بلا علم والوعود الكاذبة والأغاني الهابطة وغير ذلك من المصائب والدواهي <coughs> عباد الله لذلك جاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرة من آفات اللسان وحاثة على قول الخير أو السمت وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وعند الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وعندهما أيضا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا رسول الله <clears throat> يا رسول الله أو إن أو أنا مؤاخذون <clears throat> فإنا مؤاخذون بما نتكلم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حسائل ألسنتهم وعند الطبراني من حديث الحارث بن هشام رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بأمر أعتصم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم املك هذا وأشار إلى لسانه وأخرج الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله من نجاه قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وأخرج الطبراني وغيره بإسناد صحيح من حديث أسود بن أسرم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوسني قال تملك, تملك يدك قال فماذا أملك إذا لم أملك يدي قال تملك لسانك قال قلت فماذا أملك إذا لم أملك لساني قال لا تبسط يدك إلا إلى خير ولا تفك لسانك ولا تقل بلسانك إلا معروفا وقد سأل سفيان بن عبد الله الثقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تزال سالما ما سكت وإن تكلمت كتب عليك كتب لك وعليك وأخرج الطبراني وغيره عن شقيق بن سلمة قال لبى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الصفا ثم قال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه وعن أمير المؤمنين <clears throat> عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من كثر كلامه كثر سخطه من كثر كلامه كثر سخطه ومن كثر سخطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به ذكره ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويل السبت قليل الضحك أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن سمرة من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد وصف هند بن أبي هالة منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل السكوت لا يتكلم من غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير أخرجه الترمذي في الشمائل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi Allah subhanahu a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa hakika mun halicci mutum kuma mun san abin da ransa yake sakawa kuma mu muka fi kusanci da shi fiye da jijiyar wuyansa ya talakkal mutalakkiya ne lokacin da mala'iku biyu suke haduwa a dama da shi da hauni da shi da hagunsa babu wata kalma ko wata magana da zai furta face a tare da shi akwai mala'ikan da yake sa ido kuma yake halarci bayan Allah lalle Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam ya bashi ni'imomi masu yawa daga cikin ni'imomin halitta da Allah ya wa dan adam akwai halittar harshe wanda yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da ya masa harshe al'amarinsa yana da girma kuma yana da haɗari domin harshe abu ne da za ka samu babban lada lada na ƙololuwa ta hanyarsa hakanan ta hanyarsa kuma ake samun alhaki ko zunubi wanda yake na ƙololuwa domin da harshe ne da firicinsa ake tantance tsakanin kafirci da imani saboda da shi ne ake yi shaida ta shiga musulunci kalmar shahada kalmar da babu kalmar da ta kai ta girma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan kuma da shi ne ake furta kalmar kafirci wacce za ta sha mutum zuwa ga fushin Allah subhanahu wa ta'ala babu gabar da take wato kangare wa ɗan adam kamar harshe ɗan adam yana shan wahala wajen sarrafa harshensa tare da cewa kuma ita ce gaba mafi sauƙin sarrafawa a jikin ɗan adam duka gaɓoɓinsa zai iya shan wahala yayin da ya ce zai yi yawaita yin abu da su hannunsa ko ƙafarsa amma harshen sa zai iya daɗewa yana sarrafa shi yana motsi tare da shi ba tare da ya gaji ba to amma cin nasara wajen murkushe ko danne harshe wannan shi fi komai wuya a gurin ɗan adam ya tabbata a cikin sayyid muslim a cikin sayyid bukhari hadisin abu hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalmomi guda biyu waɗanda suke da saukin fada akan harshe amma ladan su yake da nauyi a cikin ma'auni kuma ubangiji yake son su sune subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi kaga annabi sai ya ce kalmomi ne masu saukin faɗa akan harshe amma ladansu yana da nauyi a mizani harshe yana da wato filin sukuwa na alkhairi wanda yake da faɗin gaske hakanan yana da filin sukuwa na sharri wanda shi ma yake da girman gaske kamar yadda ɗan adam zai iya samun ƙololuwar mukami na addini ta hanyar harshen sa. wato ta hanyar kalmar shahada da zikiri da ambatan Allah da girmama Allah da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan da harshensa kuma zai iya zuwa ya kai kansa zuwa ga halaka ya kai kansa zuwa ga mafi kaskancin kafirci da halaka Allah subhanahu wata'ala yana faɗa game da kafirai yake cewa halifuna billahi game da munafukai Allah ke cewa yahlifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah cewa su ba su yi wata magana ba Allah ce wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islami Haƙiƙa sun faɗi kalmar kafirci kuma sun kafirta bayan musuluncinsu saboda haka kalma ce za ta shigar da mutum musulunci haka nan kuma kalma ce za ta fitar da shi daga musulunci in bai da in bai da gaske ba ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadithin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle bawa zai iya furta kalma wato zai iya yin wata magana wacce take cike da yardar Allah shi bai ɗauke ta a bakin komai ba amma Allah ya ɗaukaka darajarsa da wannan kalmar ko da wannan maganar haka nan bawa zai iya yin wata magana wacce take kunshe da fushin Allah bai ɗauke ta a bakin komai ba amma ya gangara saboda ita cikin wutar jahannama bayan Allah da dama daga cikin mutane a yau suna wato sakaci da lamarin harshe ba sa ƙoƙarin su kiyaye harshensu su kiyaye bakinsu ba sa ƙoƙarin su kare kansu daga sharrin da yake tattare da harshensu ba sa ƙoƙarin su tserar da kansu daga irin tarkon da yake jikin harshensu babu shakka harshe yana daga cikin mafi girman na'ura a jikin ɗan adam da shaidan yake amfani da ita wajen halakar da ɗan adam babu wani sharri face yana da mashiga ta hanyar harshe laifuffuka manya-manya waɗanda suke faruwa ta hanyar harshe masu ɗimbin yawa kamar kafirci ko kalmar kafirci da ƙarya da annamimanci da yi da wani da ya rufe da ƙazafi da ainihin zage-zage da ɓatanci da sukan <clears throat> wato cin mutuncin mutane da kuma <clears throat> lalata dangantakarsu ko alfahari da ainihin dangantaka ko alfahari da wani matsayi da kuma tuhumar wanda bai ji ba bai gani ba da jifansa da ƙarya da yaɗa jita-jita da yaɗa alfasha cikin al'umma da jayayya akan ƙarya da yaɗa miyagun aƙidu da miyagun ra'ayoyi da yaɗa bid'o'i da tatsuniyoyi da yi wa Allah subhanahu wata'ala ƙarya da alkawurra na ƙarya da ainihin waƙe-waƙe na banza da ire-iren waɗannan waɗanda dukkaninsu maɓuɓɓugarsu ita ce harshe kuma dukkaninsu abubuwa ne da za su jawo mutum fushin Allah saboda haka nasussuka suka zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama masu yawa wanda suke gargaɗi suke jan hankali akan mutum ya guji abubuwan cutarwa da suke tattare da harshe nassoshi da dama waɗanda suke kwaɗaitar da mutum akan ya rika kame harshensa ya zanto mai kawaici ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce. duk wanda ya kasance yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira to ya faɗa alheri ko ya shiru haka nan Imam Ahmad ya ruwaito shi da Tirmidhi hadisin Abdullahi dan Amr radiyallahu anhuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mansa mata naja wanda duk ya lizimci kawaici wato ya riƙe bakinsa to wannan ya kubuta hakanan ya zo a cikin musnad imamu ahmad da jami'ul tirmidhi hadisin mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu cikin wasiyar da annabi sallallahu alaihi wa ya masa masa wasiya da musulunci ya masa wasiya da sallah ya masa wasiya da jihadi sai ya ce da shi ashe bana baka labarin abin da ya tattaro waɗannan duka ba ya ce bala ya nabi Allah eh a bani labari ya annabin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama harshensa sai ya ce to ka riƙe wannan wato ka danna harshenka kada ka saki harshenka mu'adh ibn jabal ce sai na ce ya rasulullah ashe yanzu za a kama mu da abin da muke faɗa da bakinmu? mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyarka ta yi wabinka ya mu'azu shin akwai abin da yake kifa mutane a cikin wuta akan fuskokinsu ko akan karan hancin su in ba abubuwan da harsunansa suka suka girba ba haka nan tabarani ya ruwaito daga al-harith ibn hisham Allah ya kara masa yarda yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bani ka yi min nasiha ka kaɗa min abin da zan riƙe gangan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka mallake wannan ka riƙe harshenka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna harshensa haka da tirmizi ya rawaito hadisi daga uku uqba ibn amir radiyallahu anhu yace ya rasulullah man najatu menene zai tsira wace ce tsira annabi sallallahu alaihi wasallam yace imsik lisanak to ka kame harshenka kuma gidanka ya wadace ka sannan kai kuka akan kurakuranka Imam Tabarani da waninsa sun ruwaito da isnadi mai kyau daga hadisin Aswad ibn Asram radiyallahu ta'ala anhu ce na ce ya ka yi min wasiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka iya mallakar ya hannunka Ya ce ya Rasulullah idan ban mallaki hannuna ba bai zan mallaka Ya ce za ka iya mallakar harshenka Ya ce ya Rasulullah idan ban mallaki harshe ba bai zan iya mallaka annabi ya ce to la da ka illa ila khair kakka miƙa hannunka sai zuwa ga alkhairi haka nan wala taqul bi lisanika illa ma'rufa kada ka faɗi wani abu da harshenka in ba alheri ba sufiyan ibn abdullah al-thaqafi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah bai kafi ji min tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama harshensa sai ya ce da shi wannan waɗannan duka hadisai ne da suke tabbatar mana da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawatarwa akan lamarin harshe hadisi ya tabbata a cikin kitabul iman na ibnu abi shayba hadisin mu'adh ibn jabal yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba za ka gushe ba kana zaman lafiya ba za ka gushe ba a zaman lafiya matukar za ka yi kawaici za ka rike bakinka amma idan ka buɗe baki ka yi magana to ko dai a rubuta maka lada ko a rubuta maka zunubi haka nan tabarani ya rawaito hadisi daga shaqiq ibn ibn salama yake cewa abdullahi ibn mas'ud wata rana ya hau kan dutsen safa yayi talbiya bayan yayi talbiya sai ce ya kai harshe ka faɗi alkhairi sai ka ci riba ko kai shiru ka bar sharri sai ka kubuta tun gabanin nadama ba ta riske ka ba sai suka ce sai ya ce da shi sai suka ce da shi wannan abu ne da kake faɗa a raɗin kanka ko kuwa daga annabi sallallahu alaihi ka ji sai abdullahi dan mas'ud ya ce na ji annabi sallallahu alaihi yana cewa aksaru khataya ibn adam min lisani aktharu khataya fi lisani yawancin laifukan ɗan adam mabubbugar su daga harshen Sani. ne amirul na umar ɗan khattab Allah ya kara masa yarda yake cewa wanda maganarsa ta yawa to tuntubansa zai yawa wanda kuma tuntubansa yayi yawa to zunubansa za su yi yawa wanda kuma zunubansa suka yawaita to wuta ce ta fi cancanta da shi ibn jarajab shi ya ambaci wannan a littafin sa jami'ul ulum wal hikam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mutum ne mai yawan kawaici yana da kuma karancin dariya wato ta dariya annabi sallallahu alaihi wa sallama yawanci sai da ya murmushi bai cika ta dariya ba amma kuma yana da yawan kawaici imamu ahmad ya rawaito hadisi daga jabir dan samura yake cewa hind ibn abi hala ya sifanta afwan imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi daga jabir ibn abi samura hind ibn hala ya sifanta wa al-hasan ibn ali radiyallahu ta'ala anhu ya sifanta masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan kawaici ne baya magana sai idan akwai buƙatar yin haka yana buɗe maganarsa ya rufe maganarsa da sunan Allah yana maganganu waɗanda suke dunkulallu amma masu cike da fa'idoji da yawa maganarsa dalla-dalla ce ba ya tsawaita magana ta wuce ƙa'ida ba kuma ya gajarta ta a kasa fahimtarsa haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana magana wannan harshe wanda muke magana da shi harshe ne wanda yake mai haɗarin gaske maganganu da dama na magabata sun tsawatar akan sha'anin harshe a yanzu za mu ga cewa mutane ba su ɗauki sha'anin harshe da girma ba za a saki harshe a faɗi duk maganar da ake so za a saki harshe a yi ƙarya za a saki harshe a yi zage-zage wasu ma da zage-zagen da cin mutuncin shi ne hanyar samunsu a cin mutuncin wane a yi mawa na ƙazafi a yi mawa na yarfe saboda a daɗaɗa ma wani a ɓata ma wani ita ce hanyar cin abincinsu akwai haɗarin da ya kai wannan haka nan wasu sun ɗauki wannan harshe da shi suke amfani wajen rera wasu wake-wake na banza waɗanda suke ɗauke da ɓatanci da tarbiyyar al'umma ko suke kunshe da maganganu na saban Allah wanda suka keta alfarmar tauhidi ko suka keta alfarmar koyarwar musulunci sun ɗauki wannan hanya ce kuma ta samun duniya hanya ce ta samun ɗaukaka wasu suna amfani da harshen su wajen yin alkawurra na ƙarya alkawarin da suka san ba za su cika ba sun yi amfani da harshen su don su samu yardar mutane babu shakka dukkan waɗannan hanyoyi ne wanda harshe shi yake ba da dama a shige su kuma hanyoyi ne da suke kai mutum zuwa ga fushin Allah ƙarshe mutum ya tsinci kansa cikin azabar Allah tun ya sani cewa duk abin da kake furtawa kai ne kake zaton ya kafirta shi ya wuce kenan amma a wurin Allah ba haka yake ba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibul atid wa inna alaykum lahafizin kiraman katibi. akwai waɗanda suke tsaye akan ku masu kula kuma <clears throat> masu karamci ne suna da mutunci kuma suna rubuta duk abin da kuke aikatawa saboda haka babu wani abin da mutum zai furta karami ko babba face an rubuta masa shi a cikin takardarsa shi yasa hanyar tsira shi ne kawai ce. yawan maganganu marasa tushe yawan maganganu marasa amfani yawan maganganu marasa fa'ida ba ɗabi'a ce ta musulmin ƙwarai ba a yau za mu ga wannan ɗabi'a ta zama abin yayi abin koyi da babba da yaro da mace da namiji kai har ma da wasu masu shekaru har ma da wasu waɗanda suke dangantuwa da ilimi ko neman ilimi abu shakka wannan abu ne mai matuƙar haɗari abu ne wanda yake dagula rayuwa ya dagula tarbiyya abu ne wanda yake da kyakkyawar zamantakewa hatta yaƙe-yaƙe da suke faruwa za ka iya samu cewa wani yaƙin magana baki ce ta fara shiga tsakani wanda da ƙarshe take zama yaƙi wanda zai girma rayuka da tafiyar da dukiyoyi masu yawa saboda haka ɗan uwa ka riƙe harshenka ka san abin da za ka faɗa duk abin da ka faɗa to ko dai ya zama mai amfani gare ka ko ya zama abin da zai zama maka da dama nan gaba wannan wasiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi da cewa duk wanda ya imani da Allah ya imani ranar lahira falyaqul khairan aw liyasmut ya faɗa alkhairi ko ya ja bakin sa ya shiru haka duk abin da zaka faɗa ya dan uwa ka tsaya ka auna shi kaga alherin da yake ciki kafin ka faɗa idan akwai alkhairi to ka isar da wannan alkhairi idan babu alkhairi a ciki to ka dakata wannan shine kubutarka domin kuwa in ka furta to ba zai tafi haka ba masu rubutu suna nan suna rubutawa ma yarfi min illa da dai raqibul atid Allah subhanahu wataala tabbatar da zukatanmu akan addinin musulunci ubangiji ya ba mu jajircewa a bisa koyarwarsa Allah subhanahu wataala ya kamo da hannayenmu zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba mu ikon jajircewa akan ta da kira zuwa gare ta da yaƙar dukkan wani abin da yake shiyance ta Allah ka ba mu ikon shi shedan da fafatawa da shi da babu nasara a kansa Allah subhanahu wataala abin da yafi karfin mu ka iya mana ka iya mana abin da yafi karfin mu ya Allah abubuwan da suke damun addabar kasashen mu kasar mu abin da yake damun ta na rashin tsaro da rashin zaman lafiya da sace mutane da zubar da jini da bacewar mutane Allah ka yi mana maganinsa Allah ka kawo mana taimakonka Allah ka iya mana abin da ya fi ƙarfinmu ba dan halin mu ba shugabanninmu Allah subhanahu wataala ka sanya musu imani da tsoronka a zakatansu ubangiji ka sanya musu tausayin talakawanka ka cusa musu tsoron tsayuwa gaba gare ka ranar gobe kiyama mu kuma Allah ka ba mu ladan hakuri da juriya a bisa abinda za mu yi musu da'a da bai saba wa Allah ba ka ba mu hakuri da juriya a bisa yi musu da'a cikin abinda bai saba wa Allah ba ya Allah subhanahu wataala ka ba mu ruwa mai amfani ka ba mu damana mai amfani ubangiji ka ba mu abinci da abin da lafiya za ta ci ya ubangiji subhanahu wata'ala ka kawo mana sauki cikin abubuwan da muke fuskanta na tsananin rayuwa Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka saukan mana da arziki mai amfani اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها